الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فقد طالوا بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس له مني إلا من اعترف رحمة بيده فسلكوا منه إلا قليلا

قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا لهدي درين 21 دقيقة watan رمضان daren farkon goman ƙarshe na watan ramadan waɗannan dare masu yawan daraja jira shekara 1437 wanda ya dace da kalandar gregory 26 ga watan june Zairan. Allah madaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisa ta mu ta karatun alkurani da tafsirinsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora cikin duk abin da za mu faɗa a nan sannan ya ba mu ikon aiki da abin da za mu faɗa da abin da za mu saurara bal ilmu illa al'amal bihi ilmi bai da wani bai da wata fa'ida ga mai shi matukar babu aiki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin mutanen da zai sanar da su gaskiya sannan su yi aiki da wannan gaskiya muna da amsa tambaya ɗaya kafin na ina tunatar da ɗan uwa cewa a kimtsa saboda gobe muna da neman taimako na manara a kimsa yadda ya kamata a gawa iyalai da sauran abokai muna fata Allah ya taimake mu tambayar mu tana cewa mutum ne niyyar azumin ramadan alhalin bai ga wata ba bai kuma ji an ga wata ba sai barci har sai da gari ya waye ya ce kuma yana azumi menene sa a shari'a ta wana matsala wato matsalar a ce yau ana daren talatin daren talatin ga ramadan ya yi a ga wata inda za a ce azumin ramadan 29 ya yi kuma ba za a gani ba a ce ramadan ya cika talatin cikin irin wannan dare ana kiransa ma lailatul shak duk da lailatul shak ana magana sa ne a farkon ramadan to amma dai nan ma akwai shakkan ya yiwu a ga watan shawwal a abin nan na'am na'am a ashe farkon ramadan din lailatul shak ya yiwu sha'ban ya kare ya yiwu kuma sha'ban bai kare ba to mutumin da ya azumi ya ce to ya Allah ni na yi niyya in gobe ramadan ne shi kenan zan tashi da azumi na in kuma gobe ba ramadan ba shi kenan ta baccinsa wannan ne hukunci hukuncinsa wannan shine tambaya. akwai kauli biyu na maluma cikin wannan matsala kauli na farko shine matafiyar jumhur mafi yawan maluma sun ce babu makawa niyya ta zamanto an kulla ta kan abin da yake tabbas wato da mutum zai ce in kana gadan min ramadana fa ana sa'im wa in kana min shawwal fa ana muftir فلا يصح صومه hakan da aka sai zai ce kana gadan min ramadan fa ana sa'i fa in kana min sha'ban ba shawwal ba min sha'ban fa ana muftir fala yasihu sawm azu min sabai zai inganta yace in gobe ramadan ne to na cikin ramadan in kuma goben wato karshe ne na sha'ban to zan sha ruwa wanda ya irin wannan azuminsa ba zai inganta ba idan ramadan in ya tabbata a wurin jumhur zai ci gaba da kame bakinsa amma bayan ramadan zai biya wannan rana menene hujjan jumhur jumhur suka ce li'annahu lam lam yajzim bi niyyati siyam domin bai karfafa wato niyyar azumi ba anan wa niyyatu qasdun jazimun abinda ake nufi da niyya kuma nufi ne mai ƙarfi to wannan nufi mai ƙarfin bai samu makama ba saboda haka wannan niyya ta saba ta inganta ba a sani na jamhur ba su da wata hujja in ban wannan magana amma wasu maluma daga cikin sai su shekul islam ibn taymiya suna ganin cewa ai babu wani dama wannan ma niyya ce ya ce idan gobe ramadan shi kenan ya Allah zan tashi da azumi in kuma gobe ba ramadan ba zan ci gaba da shan ruwa ai riga bayyana ko ne ne matsala ce awala ga azumin sa inganta Muhammad bin Salih al-Uthaymeen a cikin littafansa da yawa daga ciki akwai al-liqa'u shahri a juz'i na uku shafi na ɗari guda hamsin da biyu yana cewa a tambaya aka masa aka ce rajulun nama aw imra'a wani mutum ne namiji kenan ya yi bacci ko wata mace ya yi bacci lailatul talatin na sha'ban a daren talatin na sha'ban qabla an yathbuta ash-shahru tun kafin ganin watan ramadan ya tabbata ya riga ya bacci fa qala bi qalbihi amma ga ya bacci ya faɗa a zuciyarsa bana shine niyyar ya ce in kana gadan min ramadan fa ana sa'im idan gobe ramadan ya tabbata to shikenan an ci gaba da azumi walam yaqum wannan mutum bai tashi ba illa ba da fajiri sai bayan alfajiri ya keto da alfijir ya keto ya keto wa idan nasu qad samu sai ga mutane kowa na cikin azumi sun samu labarin tabbatar watan azumi kafin alfijir ya keto suna cikin niyyar su tambayar ta ce fa hal sawm صوم al-yawm aw la azumin sa dama دي دولي kai baki ko. shi kuma za ya ne a yau ramadan ya tabbata zai tashi da azumi saboda haka yi azumi wannan azumin nasa zai isan masa ko kuwa kamar yadda jumhur suke cewa idan an yi sallah lafiya ya dan huta sai ya biya wannan azumin ga jawabi Inna Uthaymeen yace yujzi'uhu wannan azumi ya isan masa me yasa li'annahu nawa shay'an muhtamilan saboda yayi niyyar wani abinda yana iya faruwa ba yayi wani abu bane ba ya gina magana sa bane kan abinda ba ba zai faru ba ba tsammani ya faru ya gina wani abu ne da ake tsammanin zai faru kuma yana iya faruwa Ya da lalata talatina min sha'ban wato niyan da yi a daren talatin ga sha'ban cewa idan wata ta tabbata shikenan gobe zai tashi da azumi yumkinu an takuna hiya awwalu yawmin min ramadan don yana yiwuwa wannan daren talatin ga shaban din nan ya zan shi ne daren farko ga ramadan alaysa kadhalik ba haka lamarin yake ba na'am haka lamarin yake wa qad istasna kuma ya istisna ya yi togo ai ya ce in kana gadan min ramadan ya Allah kenan a zuciyarsa abin da yake cewa wannan shine niyarsa idan har gobe ya zan ramadan ne fa ana sa'imun shikenan ni mai azumi ne fa sara gadan min ramadan sa'an nan gobe ya zama to ramadan ne menene matsala a ciki wa qad qala nabi sallallahu alaihi wasallam al-hali annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat ayyuka ana jingina su ne ganiya niyoyi wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum yana da abin da ya niyyata wannan ga abin da ya niyyata dama ya niyyata ya ce idan gobe har ramadan ne to zai azumi gobe kuma ya zama to ramadan kawai za ga dace da wannan hadisi هذا الرجل له ما nawa أو لا ibn yana tambayar masu hankali cewa wannan mutumin tunda annabi ya ce li kullum bi'in ma nawa shi a matsayinsa na wanda ya wannan shi ba da abin nan da ya niya da annabi ya ce abin nan mutum yana da abin da ya niyanta na'am ya ba da amsa da kansa yace yana da shi lahu ma nawa wa qan nawa tabbas yayi niya in kana gadan min ramadan idan har gobe din nan ramadan ne fa huwa sa'imun shi mai azumi ne sai mai ce to ya yi wani ya kalubalance ni fa idza qala insanun idan wani mutum yace hadha shartun fil ibada ai wannan sharadi yayi cikin ibada wato ba zai ibada ba sai da sharadi wa shartu fil ibadati laysa bi sahih sharadi ko cikin ibada ba ba ba ba ingantacce bane fala budda min al jazm bil ibada inda harkar ibada ne dole a samu karfafaffiyar niyya قلنا ibn al-sami ya ce ah to ga amsa bal shartu fil ibadati sahih sharadi a cikin ibada kai tukun na wani ne ga maka wannan me hujjar ka na cewa sharadi cikin ibada ba inganta ba ya ga maka kana da nasi daga alqur'ani ko daga sunnar manzon Allah gaskiyar lamari shine idan muka dubi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za mu tabbatar da cewa sunna ta zo da cewa sharaɗi cikin ibada yana inganta bal sharɗu fil ce sahih a'a gaskiyar lamari shine sharaɗi cikin ibada yana inganta addalilu hujja kuwa ita ce inna buba'a akwai wata sahabiya da ake kiranta buba'a بنت الزبير قال زبير زبير بن الأوام كتاب باع أرادت الحج ta yi nufin aikin فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تزوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت تتي يا رسول الله يا منظم الله إني أريد الحج مين أين إن أيتم حجي wa ana shakiyatun amma kuma bana jin daɗi ai maridatun gashi ba da lafiya fa qala laha sai annabi yace da shi ita ai ba damuwa hujji ki shiga aikin hajji washtariti sannan ki sharadi ki wa ubangijin ki sharadi ki ce anna mahilli haythu habastani ya allah wurin warware irami na a duk inda ka tsare ni yanzu ciwon ya ka na kasa ba zan iya yin gaba ba to shikenan na fita daga irami dai wannan sharti zan shiga wannan aikin hajji annabi yace ta haka ta ga wa Allah haka dai wannan niyya annabi yace fa inna laki ala rabbiki mastasnaiti kina da abinda kika toge kika shartanta a wurin ubangiji baki da wata matsala in kin haka ibnu usaymin yace Allahu akbar girma tabbata ga Allah annabi yana cewa hujji wa sharidi ki hajji sannan ki sharadi to ake cewa babu sharadi cikin ibada shi da nassin annabi annabi yana cewa hujji wa sharidi ma dumti maridatan matukar dai baki da lafiya takshena kina tsoron an Allah tukmilna tukmilina nas nusak ba za ki iya cika hajjin ba fashtari ki sharɗanta wa ubangijinki kuli ki ce in haba sani hadithun idan wani mai tsarewa ya tsare ni ya ubangiji na famahilli wurin tahalluli na fitana daga harami haitu a anan inda ka tsare ni inda ciwon ya hana ni wucewa gaba ثم قال إن لك على ربك in استثنيت kuma sai Allah ce, in kin yi haka, abin nan da kika yi shogonsa kika yi sharaɗinsa akan ubangiji to yana nan akan ubangiji ubangiji ke zai baki kuma banda ma wannan a gaskiyar lamari in ka dubi ɗabi'ar shari'a za a ga cewa ana istisna'i ko a hukunci ko a harkar addu'a yanzu akwai ayoyin mula'ana ayoyin nan na mula'ana ko mula'ana wato a samu rikici tsakanin ma'aurata biyu miji ya tuhumi matarsa cewa ta yi zina ko ɗan da take da shi din nan ba nasa bane ko cikin nan ba nasa bane ko ta yi zina dai haka ita kuma ce ba yi zina ba saboda a ƙarshe a zo wurin hukuma har a kai su ga mula'ana ma'ana kowa ce ce ta rantse ko kowa ne ne ya rantse kamar da ya zo cikin eh, suratun nur alaramma والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم يرمون ولم يكن لهم شهداء إلا ولم يكن لهم إلا فشهادة أربع فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين نعم والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب أن غضب الله عليها إن كان من الصالحين ولولا الله نعم Allah na cewa wallazi na yarmuna azwajahum waɗannan da suke jifan matansu na aure kenan walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum ba su da wata shaida in suna da shaida shaidu hudu babu wata matsala sai zina ya tabbata kan matansu da suke tuhumar, amma yanzu ba su da shaida sai su kansu shaidar kansu ba ta isa ba matukar dai wanda ake tuhuma ya musanta sai a dawo kan abin da ake kira li'ani ga yadda li'ani yake Allah ya ce fa shahadatu adihim arba'u shahadatin billahi shaidar da kowane ɗayan su zai bayar a gaban alkali shine shaida hudu ya ba da shaida ce innahu la min as-sadiqin wato miji shi zai fara rantsuwa misali ya ce wallahi billahi al-azim la ilaha illa huwa misali gaskiya nake faɗa ita din nan ta yi zina misali ko wannan ciki cikin zina ne ba nawa bane ko wannan ɗa ɗa ne na zina ba nawa bane ya yi ɗaya ya sake cewa wallahi ya sake mama ta irin wannan magana ya yi har hudu a na biyar sai ya ce wal khamisatu anna la'natallahi alayhi, in kana min al-kazimin sai ce to Allah ya tsinuwar Allah ya tabbata a kansa da sharadi kaga wannan shine sharadi amma da sharadi ba in ƙarya yake yi saboda haka magana da sharadi wannan ai babu tabbas ya yi ya zaman to ƙaryan ne yayi amma dai wannan shi ya yanzu dai abinda abinda zai iya yi kenan tsammanin sa kenan saboda haka wannan addu'a ce wadda take aka rataya ta kan kasancewan wani abu gaskiya ita ma matar kamar da Allah ya ce wa yadra'u anha al'azab idan mijin ya yi wannan rantsuwa rantsuwa uku na biyar ya roƙi la'anar Allah a kansa rantsuwa hudu na biyar ya roƙi la'anar Allah a kansa matukar dai ƙarya yake yi to tana iya tunkuɗe wa kanta ne hukuncin zina shine wazrau anha al'azaba zai ture mata azaba an ta shahada arba shahadatin billahi ita ma ta rantse rantsuwa ɗaya har hudu ta ce wallahi billahi al'azim la ilaha illa huwa wannan mijina ɗaya ƙarya ke mini ban yi zina ba wannan ɗa ba na shege ba ne wannan ciki ba na shege ba ne wallahi billahi wannan miji nawa ƙarya yake ne wannan ɗa ba ba ba shege ba ne in ta yi hudu na biyar ɗin shine wal khamisa na biyar sai ta ce an ghadaba Allah alaiha ko an raba Allah alaiha kushin Allah ya tabbata a kanta in kana min as-sadiqina matukar dai haka zara ce matukar dai mijin nan nawa maganar da ya faɗa rantsuwan da ya dinnan gaskiya ne to hushin Allah ya tabbata a kai na. ita ma anan kaga an samu taliki na wurin wa kanta hushin Allah sai da sharadin ne mijinta gaskiya ya faɗa to saboda haka idan aka dubi ɗabi'ar shari'a za a ga cewa wannan magana ta biyu ita ce gaskiya kuma yanzu shi wannan mutumi na daren talatin da sha'aban ɗin a da zai yi kenan yana da wahala ka ce musulunci zai wajabta wannan bawan Allah a ce yanzu musulmi Allah ya wajabta musu ba dai inda aka faɗa kuma hankali ma bai kamata ya kama ba kowa aka ce daren sha'aban ne yanzu ko daren shawwal da muke fuskanta a ce kowa kada ya bacci har sai gari ya waye har sai an abin nan a man labarai Allah bai wajabta mana wannan ba a hankali ma kuma hankali ba zai kama ba shari'a ba za ta wajabta wa musulmi irin wannan ba saboda haka irin wannan yanayi abin da mutum zai iya yi kawai shine ya ce ya Allah ubangiji na in gobe Ramadan ne to shikenan ina cikin Ramadan in ko ba Ramadan ba dama wannan shine a kasa muke saboda haka mu ci gaba da cin abincin mu ba matsala Ramadan ya ya tabbata Ramadan ne shikenan wannan magana ta fi kusa da dabi'ar shari'a ko da dai ba ita ce maganar mafi yawan maluma ba domin ba sharadi bane don mafi yawa sun tafi akan magana a ce maganar ta fi gaskiya da yawa akan samu wannan mafi yawa su tafi wani lokaci saboda wannan ya faɗa wannan ba ce a ah, wani ne ya faɗa bai tsaya dogon bincike ba ya wuce shi yasa sai a tara mutane da yawa alhali kuma ba su tafi akan gini mai ƙarfi sosai ba Ya shi kuma Allah na cewa fattakullaha masalatu abin da zamu iya yi ke saboda haka mai wannan niyya iya abin da zai iya yi kenan ya Allah in gobe Ramadan ne to zan tashi da azumi in ba ramadan ba kuma shikenan ba magana tashi da azumi ya inda da zai iya yi kenan Wa mun goyi bayan wannan masaba ta biyu da su shekul sunan taimiya da muhammadu salih usaimin da sauran jama'a da yawa ko da dai ba su ne masu rinjaye ba su aran ba sai mu dawo kan abin nan فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شهد منكم فليس ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من افترق ضربة من يدي فتجدوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا قتلنا اليوم بجارون وجنون قال الذين يظنون أنهم ملاقو أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ولقد فئة كبيرة بإذن الله bamu gushe ba muna cikin istar eh, sarki tsalud da jama'arsa da kuma annabinsu wanda suka roƙe shi ya roƙa musu Allah maɗaukin sarki ya naɗa musu sarki sabanin da suka gabata Allah ya amshi addu'ar annabinsu ya ce shi shine sarkinsu sannan kuma ya ba su ayar da za su tabbatar su je sun gamsu cewa lallai Talut din nan nadi ne daga Allah madaukakin sarki shine wannan tabut da Allah ya kawo musu shi ta hannun Talut yanzu Talut ya fidda sojoji ya zaɓi matasa wajen dubu saba'in domin fita yaƙi domin su tinkari wato amalikawa masu yaƙar su saboda haka yanzu runduna ta tashi za a tafi za a fuskanci abokan gaba shi ne Allah ya ce falamma fasala talutu bil junud lokacin da talut wato ya tafi da da abin nan da wannan rundunar soji wato ya rabu da inda suke wato baitul maqdis suka bar baitul maqdis shine ma nan fasala dalut din nan biljinut lokacin da dalut tare da rundunar suka rabu da baitul maqdis wa kana alwaqtu harran kuma wannan lokaci na tafiya yakin lokaci ne na tsananin zafi shadidan zafi mai tsanani wa tarbiyatu askariya tarbiya dai tarbiya ce irin ta soja to sai salut ya tara sojojin nan ya ga musu yake to inna la mubtalikum Allah ba mai jarraban ku ne Allah zai jarrabe ku ai muqtadirukum Allah mai jarraban ku ne bi harin da wani kogi nahar ko nahar fatil ha ko da kunil ha duka yana inganta Allah zai jarrabe ku da wani kogi ya zaharar motsi wal ma'asi saboda mai wa Allah da'a ya bayyana a fili kowa ya san shi wal asi da kuma mai mai butulcewa Allah mai sabon Allah shi ma ya fita fili kowa ya san shi shi yasa Allah zai jarrabe ku da wani al'amari da ya shafi kogin da za ku ketare وهو نهر بين الأردن وفلسطين wannan kogi kogi ne da ke tsakanin urdun jordan da kuma palestine malaman da suka ce wannan shi kogin jordan ake nufi allah zai jarrabe ku a kogin jordan in kuka taso daga baitul maqdis abin nan or za ku nufi abin nan eh, amalikawa abokan gabanku za ku ƙetare kogin jordan saboda haka lokaci ne na zafi gashi kuma za ku zo ku da kogi ga ruwa mai daɗi amma ga jaraba kowa kada ya wuce ɗan kurɓa ɗaya ko kurɓa biyu kada ya wuce kurɓa ɗaya banda mutum ya sha ya ƙoshi, to kaga hukunci ko asali shan ruwan halal ne amma sai yanzu a sha a ƙoshi ya zama to haram haka Allah yake ganin dama yake da bayansa kuma wannan shine ibada faman shariba minhu duk mutumin da muka zo kogin nan na Jordan ya sha ruwan nan ya ƙoshi. ai ma'ihi falaysa minni to wannan ba daga cikin jama'ata in ji dalut wanda ba daga cikin jama'ata ba daga cikin jama'ar Allah domin wannan umarni ne na Allah nake gaya muku ai adba'i almuti'in ba daga cikin jama'ata masu da'a idan ya saba mini a yanzu ya sha ruwan kogin Jordan din nan to fa isyanuhu fi ma ba'du ashadd saba mini da zai yi bayan ya sha ruwan sai ya tsanani saboda haka dai da ya sha ruwan nan ba daga cikin jama'a wa man lam yat'amhu wanda kuma bai sha wannan ruwan ba bai konkudi wannan ruwan ba ai ya wanda bai abin nan dandani wannan ruwan ba fa innahu minni to wannan yana tare da ni yana cikin jama'a ta. waɗanda Allah yadda mu tafi jihadin nan tare da su shan da ba zai zamanto mai laifi ba shine man iftarafa ghurfatan ko man iftarafa gharfatan sai dai wanda ya kamfaci ruwan ko haka za mu ce ko ya kamfaci ruwan kamfata guda kawai haka dabban ghurfa wa quri'a abin fati ko gharfa biyadihi faktafa biha ya takaitu kawai ya isu da abin nan da abin da tafin hannunsa ɗaya kawai zai yi ba wala mai zai aliya bai kari akan wannan ba wannan kan wanda ya sha ruwa irin wannan babu laifi a kansa fa innahu minni zai ci gaba da zama cikin jama'ata wadanda Allah ya yarda su yaƙi tare da ni ta da aka zo ruwa gari dama lokaci ne mai zafi saboda haka mafi yawa suka ce ah kaga kuma dalil ba wa <laughs> zai saurari irin wannan magana saboda haka fa sharibu minhu suka sha suka sha ruwa suka koshi amma wa fahu bi kasar lokacin da suka zo suka tarar da kogin suka sha ruwan da yawa illa qalilan minhu sai yan kadan ne kawai ba su sha ba suka takaitu da abin da bai wuce kan fata guda ba faktasaru ala al-ghurfa kadan ne kawai malam ya yace ruwiya annahum kafatuhum li shurbihim wa dawabihim kan fata ɗaya nan da suka yi an ruwaito in ji shehin shek abubakar mahmud gumi cewa wannan ruwan ya isar musu wanda suka kan fata guda ɗin nan ya isar musu ya tsare musu kishirwa ba ma su har da dabbobinsu amma fa ba su da yawa kada ku manta matasa dubu saba'in sojoji masu yaƙi aka zaɓa amma yanzu nawa ya rage wa kano talatamiyatin wa bid'a aka ashara abin da ya rage kawai da suka matsa shi ne ɗari uku da nawa ɗari uku da goma sha kaɗan ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ko sha tara bai wuce haka ba cikin dubu saba'in ta yanzu na aita abin nan ko ta ƙare ko kuma dai <laughs> dubu saba'in a cikin saura ɗari uku da goma sha kai abu bai daɗi ba shi mafi yawa sun sha ruwa yanzu an ƙetare kogin jordan kogin urdun falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu a lokacin da shi tsalo ya ketare wannan kogi shi da waɗanda ke tare da shi waɗanda suka yi imani umar lalai na kasaro alalgarfa ko alalgurfa su ne wanda suka takaitu a kan kamfata guda kawai na wurwa alladik tarafa kullu wahidin minhum kama da kaddama qalu ay alladina sharibu ay alusa ana ƙetare kogi waɗannan da suka sha ruwa suka ƙoshi. sai suka ce kai yakin nan ba za mu iya ba ba zai yiwu ba la taqata ai kuwata lana ba mu da karfin da za mu cinkari al yawma a yau din nan jalut wa junudi ba mu da karfin da za mu cinkari komandan abokan gaban mu jalut da shi da sojojinsa ba za mu iya ba mu dan dubu saba'in din nan da kaɗan ba za mu iya yaƙar wa'in ba sun fi karfin mu saboda haka mu muna ganin tun farkon fare ma dai kawai a koma sai dai a sake sabon shi wa wala mujawizuhu kai su ba su ma ketare ba sun sha ruwa suna nan daga nan kuma shikenan sai ragwanci ya shige su saboda haka salut da ɗari uku da kaɗan su suka ketare saboda haka so ga abin da suka ce waɗannan da suke tare da ɗaru ɗan kaɗan ɗin ne suka ce su kuma bayan waɗannan yanzu sun yanke cewa ba za su iya yin yaƙin ba ba za su tinkari waɗannan abokan gaba su ba don sun fi su ƙarfi qala alladhina yazunnuna ay yuqinuna annahum kula sai waɗannan da suka kyautata zato ko suka sakankance cewa lalle su masu saduwa ne da Allah bil ba'asi wato ranar tayar da matattu wa hum alladhina jawazuhu sunu wanda suka ketare kogin urdun suka ce a kan min biyatin qalilatin ba wani damuwa ba ma dubu saba'in din nan ba hatta mu ɗari uku da sha din nan da muka rage ba wani matsala a shirye muke a bisa umarnin ubangijinmu a bisa tsarin da ubangijinmu ya ɗora mu a kansa za mu tinkari jalut da shi da da dama akan samu wasu yan jama'a kaɗan Allah ba su nasara akan mutane masu yawa haka ka ba mu da matsala za mu tinkare su bi iznillah da yardan Allah ai da iradati wallahu ma mu dai za mu yi haƙuri. za mu nemi taimakon Allah mun san muna tare da Allah sannan za mu yi haƙuri mu cije tabbas Allah na tare da masu cijewa su dage akan gaskiya su yi haƙuri su ci gaba da riƙon gaskiya har lokacin da Allah zai hukuncin sa to mu abin da za mu yi kenan na ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا نعم قالوا ربنا أفرز علينا صبرا وفتش أقدامنا وانصرنا وفسد أقدامنا وانصرنا على نعم ولما برزوا لجالوت وجنوده lokacin da waɗannan rundunoni biyu suka haɗu rundunar kafurai da kuma rundunar muminai. runduna karkashin talut rundunar muminai da kuma rundunar eh, kafirai karkashin jalut suka haɗu shine barazu da jalut lokacin da rundunar talut ta bayyana fili yanzu ga rundunar jalut tana ganin su ma suna ganin ta ay zaharu li qitalihim wa suka bayyana domin yaƙar abokan gaban su su mutanen talut suka yi sahu kalu sai suka ce wata suna addu'a kenan mm. ربنا يا أبنجي مو أفرق أي أثبت علينا صبرا فلا ردها قري أكمو كان ذكا أكمو فكارا منها قري يا أبنجي مو وثبت أجدامنا سنك ثبت الدقا دقمو بتقوية قلوبنا تانير كيف فذكا تم على الجهاد أكن جهادي وانصرنا سنك تيم كيمو على القوم الكافرين أكن متانين من كافرين متانين جالوت نعم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفقدت الأرض ولكن الله فضل على العالمين نعم فهزموهم أي كسروهم سيسوك كرياسو wata suka rusa rundunar abin nan jalot suka watsa su suka yi nasara a kansu bi iznillahi da yardan Allah ai bi iradatihi da nufinsa wa qatala Dawud النبي المشهور ابن إيشا على وزن كسرى وكان في أسكر طالوت ألوك تأقول ثوره إلى أكي كران فداوت شين النبي ننسى نني النبي داوت أن إيشا أنا كران تصنع ما يجين فهك إيشا على وزن كسرى وكان في أسكر طالوت جد يكران ثوره إني يلا تكين يا ما تكن تينا تكين tana cikin bataliyar da ɗalib ke ja ke jagoranta saurayi ne yaro ne kana jabbaran aziman ko wa da dawud jalut jalut sai kashe jalut shi jalut din nan wannan kafuri komandan kafurai kana jabbaran aziman ya zamanto wani mai tsananin ƙarfi ne kabirar jismi jiddan mai yawan jiki sosai babba ne sosai amma kuma annabi dawud a lokaci yana dan saurayi wato ya kashe shi an ce ya amfani da majaujawa ne almuhim annabi dawud ya kashe jalot annabi dawud soja ne daga cikin sojojin tsalot wa atahu ai dawud to nasara an ci nasara saboda haka an koma gida alhamdulillah mutum ɗari uku da kaɗan sun rusa dubbai saboda sun kashe komandan su daga nan yaƙi ya karye musu ana nan ana nan dalil ya mutu saboda haka Dawud ya karɓi jagoranci kuma Allah ba shi annabci shikenan shine manan wa atahu wa atahu Allahul mulka Allah maɗaukin sarki sai ya ba wa annabi Dawud mulki bayan Jalud kenan ala bani Isra'ila kan banu Isra'il wal hikma sa'annan ya ba shi hikima wato annabci ba da mautu shamuil wa malud bayan annabin wannan al'umma shi shamuil ya mutu da kuma sarkin wannan al'umma shi malud ya mutu walam yastami'a waɗannan abubuwa guda biyu da annabta da mulki ba taɓa haɗuwa ba a tarihi sai akan annabi dawud alaihi salam walam yastami'a ay al-mulku wan-nubuwa annabta da mulki ba saba haduwa li ahadin qablahu ga mutum ɗaya ba ba kafin annabi Dawud alaihi salam wa bi ijtimaihi ma fi Dawud wa ba'dahu fi ummihi Sulaiman ijtama'at kalimatu bani Isra'il da haduwar mulki da annabci cikin shaksiya ɗaya cikin annabi Dawud sannan bayan annabi Dawud cikin annabi Sulaiman har yanzu annabi Sulaiman annabi ne kuma sarki ne da wannan abin da ya faru ijtama'at kalimatu bani isra'il kana bani Isra'il ta wuri guda fa kana adu ma huwa al-adu dhahabi zamanin annabi Dawud da zamanin annabi Suleiman cikin Isra'ilawa shi ake kira zamanin gol zamanin zinari wato zamani mafi kyau mafi kayatarwa ne bani Isra'ila ga Isra'ila fi tarihi cikin tarihinsu كالصدر الأول في الإسلام ما يتي كما الدزامة ينفركون مسلمتي الذي جعل إمامة الشؤون إمامة الشؤون الدينية الذي جعل إمامة الشؤون الدينية تابعة لإمامة الصلاة بحق إيكي على أن ينفرقوا بين المسلمين خليفة شغبان مسلمين ملكي شين شغبان سنبه نسلا إيه؟ فإذا سكا هدوا cikin mutum guda abun ya fi kyau ya fi tafiya daidai sabani ya zama to bangarori ne guda biyu wannan shugaba na mulki wannan shugaba na wa'azi abun ba tafiya da ya kamata ko ba gaba? ba ba ya tarkici hmm. amma a sadar al'awwal annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba mai hukunci na zartar da hukunci shine kuma mai ne? shine limani kwanan da ina ganin abin nan eh, eh, eh, tarawihi sarkin kano yake abin nan sai yake yana jin tarawihi sarki ne ma da cin qur'ani ga ga abubuwa to kaga wannan ba dun salatun ta zama da gargajiya ba ce da salatun ta karfi kaga irin su ake da ta gaskiya ko ba da ba rage mata karfi ba ko kuma ba a kaure ita ba yanzu abin ya zama toran tun da sarki yanzu ai a kaga suna ne ai hmm, suna ne kawai zai fita sai ya bada sai ya sanar da chairman na local government hmm, ko gwamna ko wane ne ba ah, saboda haka aka ce shi shugaba mazanin addini ne shugaban na mulki sannan kuma ya san addini babu shakka al'amura za su kayatarwa wa allamahu sannan kuma Allah madaukin sarki ya koya wa annabi Dawud ay allama Allahu Dawud annabi Allah madaukin sarki ya sanar da Dawud min ma ya shawo abin da ya ga daman sanar da shi ka sanati duru'i kamar yadda ake yin sulke sulke wato rigunan karfe da za su tare za su ba wa jiki kariya daga wani makami sulke na kai sulke na biki ko ta yadda an aka sari mutum da takobi sai a sari karfe ba za a sari fata jikinsa ba aka sari mutum a kai takobi ba zai taba shi ba aka harbe shi da kibiya ba zai taba jikinsa ba aka sauke shi da mashi wanda shi ne dama sulke ko yawa wa man da tsairi da kuma irin yadda ya sanar da annabi Suleiman ya koya masa fahimtar maganar tsuntsaye wasu masu tafsiri suka ce dukan su biyu annabi dawud shi ma Allah ya koya masa ne ya koya masa magana da tsuntsaye malai ya ce sun ma'aƙaba alal ƙissa sai Allah maɗaukin sarki ya kawo ta taƙibi wata kamar maganar rufewa kenan game da wannan ƙissa ta tsalud da jalud ko kuma tsalud da jama'arsa ko jama'ar tsalud da annabinsu وما تور عليه ذا بند كسر من تكون فا وقال سيتي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بعدن بعدومية الله كي تنكو شر متانيبا تهنجر وث متانيبا لفترة الأرض دادوني أن بالتالالات ينظرن يا الله تولي شر وث شرن جالوت ده جماعة عرفة تاني روا تاني جالوت ده جماعة عرفة دوني راس أنصر رضا ونلوك تشيكما أي لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار بعد أن يجد الله ولو تنصركي يكي طري شر كافري دفاجري با تهنير مؤمنين متعنين كريكي با lafasarat al-ard da duniya ta ɓaci. bi ghalabat al ta hanyar rinjayar mushrikai akan duniyar ma gaba ɗaya? wa qatl da kuma kashe musulmi gaba ɗaya. Wata takrib al da ruru ta masallatai walakin Allah zu fadlin alal sai dai Allah madaukakin sarki mai yawan falala ne ga jama'ar duniya yana son su shi sa har yanzu duniyar ba ta kare ba Ba dafa. بعضهم ببعض فبدا كي تنكو إساجي إيما تنكو إساجي فكو يتنكو إساجي فكو إساجي روى أحمد أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل يا رواية حديثي كوغومة أحمد بن المغيرة واتو مالمي إمام الطبري يا رواية نمكريني مالي كاوي أمبتي أحمد بن حنبل قال عبد الله بن عمر kaga ba ابن نام احمد المنينه احمد بن المغيره يا ibn al لك عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدفع بالمسلم, بالمسلم الصالح عن مئة آل بيت من جيرانه البلاء أئن الله لا يدفع البلاء بالمصلح الصالح أن يأتي آل بيت من جيرانه وانا حديث دي ضعيف جدا جدا ما ننسى تايو با مسألة ما حديث ضعيف حديث ينا cewa إن Allah مدوكين sarki yakan tunkuɗe bala'i yana tunkuɗe bala'i da ta hanyar mumini guda salihi musulmi salihi yakan tunkuɗe bala'i gabarin makwabtansa mutum ɗari wanda suke makwabtaka da shi ma'ana tana kama da abin da ya faru na kistar balut da jalut ثم a cikin hadisin kenan amma mun ce fa hadisin ba'is ne sosai sai annabi ya karanta walaula daqullahi nas ba'dahum li ba'd bi ba'd la fasadat al-ard walakin Allah zu fadlin 'ala al-alamin kamar da muka ji dazu yani yana nufin anna daf al-fasadi bi hadha at-tariq in'am wa isdal amma an-nas kulluhum yana nufin sun kuɗe barna ta irin wannan hanya lalle in'amun wata ni'imtarwa ce wa isbalun wata kwarar da halala ce amma nasa kullum da yake gama mutane game mutane gaba daya na'am tilka ayatullah tilka ayatullah natluha alayka bil haqq wa innaka lamina al-mursalin ay al-mazkurat min al-ahkam hukunce hukunce hukuncen nan da aka ambata ayatullahi ayoyi ne na Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam natluha ay naqussuha alayka ya Muhammad bil da muke karanta maka su a bisa gaskiya kuma ay bil jiddi la bil hazli mun karanta maka su wato eh, ba bisa wasa ba bisa gaskiya wa ka lalle kai ya muhammad lamin al-mursalina wallahi kana daga cikin manzanni da aka aiko su a take da inna wa ghairiha Allah ya karfafa manzancin manzon Allah nan da me da abubuwa da yawa akwai inna wa inna tabbas kai wa inna ka tabbas kai la wallahi kalamul qasam ga inna wannan karfafa tabbatar da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi haka ne raddin liqawlil kuffari la saboda ba mai da martani ga maganar da kafirai suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lasta mursala ba suna gaya masa haka ba sai Muhammad kaiwa manzo bane ƙarya yake ka tafi gaba mu ne za mu saurare ka وجعله أيضا وسيلة تعلق تعلق ما قبلها بما بعدها kuma da zai sanya wannan wata wasila da abin da ke bayanta ya rataye ko yake da yi alaka da abin da ya gabace ta wadalika wannan kuwa dalili kuwa shine أن الأحكام الشرعية كلها وصلت إلى الناس بواسطة الرسل duk hukunce-hukuncin shari'a sun ka wato sun iso zuwa ga mutane ne ta hanyar waɗanne ne ta hanyar manzanni da Allah madaukakin sarki ya aiko zuwa ga mutane ayin Allah tabaraka wa ta'ala ذكر في الآية قبل هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين الذين جاءوا من الله بالآيات والأحكام الشرعية أم بتاكا من آية Allah ya akkada ta har da a ta akir guda biyu inna da lamul qasam an ambata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manzanni waɗanda suka zo daga Allah tare da waɗannan ayoyi da hukunce-hukunce na shari'a wato da hukunce-hukuncen shari'a da suke kunshi da su na'am تلك الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله لاقتتل الذين من بعدهم ما جاءتهم من ما ولكن فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ولكن الله يفعل ما يريد na'am manzannin nan kama daga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Dawud da annabi Samuel din nan da babban sarki Talut da sauran annabawa da aka sani wanda ake maganar su waɗannan annabawa faddalna ba'dahum ala ba'd shine malan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd darajar su ba wai ɗaya ba bace mun fifita sashen su kan sashi da darajoji ay bi taqsisihi bi manqabatin laysat li ghayrihi ko wani manzo mun kebanta shi bi man ƙaba da wata irin daraja da ba dole ne a same ta cikin wani sa ba kowa da irin darajoji da Allah madaukakin sarki ya bashi saboda haka ba ɗaya suke ba a daraja minhum man kallama Allah daga cikin manzannin nan akwai wanda yake magana da Allah Allah ya magana ya ji magana ya ba shi amsa Allah ya magana ya ji magana ya ba Allah amsa Allah ya magana ya amsa kamar annabi Musa ka Musa kamar annabi Musa alaihi salam wa rafa'a ba'dahum daraja sannan kuma ya daga sashin su kuma ya ba su wasu irin darajoji ai Muhammad kama annabi Muhammad ya daga shi da wasu darajoji ala ghairi akan waninsa fi umumi da'wa ta hanyar sanya da'awarsa zuwa ga duniya ne gaba ɗaya an fahimci abin annabi Musa alaihi salam an aiko shi ne zuwa ga Isra'ilawa da kuma zuwa ga fir'auna fir'auna ya daina bautar da isra'ilawa ya bar isra'ilawa su tafi masu tafi su tafi falastin su bar masa su bar idi fir'auna bai ji ba sannan kuma ya shiryar da isra'ilawa zuwa wa'in nan kawai ka aiko annabi musa alaihi salam taba kasancewa an aiko shi zuwa ga Isra'ilawa wani ba Isra'ile idan imani da shi ya bauta Allah kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya zo da shi zai tafi aljanna annabi Isa alaihi salam an aiko shi ne zuwa ga ina zuwa ga Isra'ilawa shi kansa ba aiko shi ga mutanen duniya gaba daya ba wannan ko ba zai hana ba idan wata kabilar sawa'un balarabi ya ce a lokacin ko kabilar greek ce ko wani chinese ne ko wata yar india ce ko a ce ko daga abin nan mu na bakar fata suka suka yi imani da shi za su tafi aljanna suka ibada amma dai ba wani an aiko shi bane zuwa gare su amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an daga darajar sa aiko shi zuwa ga dukkan kabilun duniya ne bi umumi da'wa sannan wa khatmin nubuwa har yanzu an kebanta shi da cikar annabci shine kamar sitam na annabci daga gare shi an yanke annabci wa tafdilu ummati ala sa'iril umam kuma har yanzu yana daga cikin darajojin da Allah ya bashi shine fifita al'umma sa ga sauran al'ummomi wal mu'jizatil mutakathira da irin mu'jizozi masu yawan gaske da Allah ya ta bashi warkata isil adida da ke matattun al'amura da Allah ya keɓanta shi da su wannan hali annabi Muhammad kenan hali annabi Musa yana magana da Allah hali annabi Muhammad wayannan darajoji wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat ga hali annabi Isa kuma shi ko annabi Isa mun bashi hujjoji fitattu wato bayyanannu wa ayyadnahu bi ruhil sannan kuma muka karfafa shi da ruhu mai tsarki ruhu mai karfi tsarki shine mala'ika jibril ruhu mai tsarki bawa ne na Allah amma Allah ya karfa annabi Musa annabi Isa da shi duk inda annabi Isa yake yana tare da ruhu mai tsarki wato Jibril yana taimaka masa kuma ana taimaka kowa ma duk mumini da ruhu mai tsarki hatta idan shakiyan kuraishawa kafure suka yi waƙe suka suka tsara waƙoƙi na zagin musulunci da annabi annabi ya kira Hassan ce kamar musu da martani ruhu mai tsarki na tare da kai ma'ana Jibril na tare da kai an fahimci abin to wannan daga cikin darajar annabi Isa alaihi salam Allah ya ce wa sha Allahu maksar allazina min ba'dihim da Allah ya ga dama waɗannan da suka biyo bayan annabawan da ba su ya juna ba walakin iktalahu amma kuma sun saba daga cikin su akwai wanda ya imani daga cikin su akwai wanda ya kafurce, da Allah ya ga dama da ba su yaƙi juna ba amma kuma Allahu ya faɗu ma yana Allah na aikata duk abin da yake so nan karatun mai zo ƙarshe muna fata Allah ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kinta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته